ba daga wata kungiya nake ba a matsayina na dan arewa wanda ina da a matsayina na jarumin fina-finan hausa kuma mawaki ina ganin ina da rawar da ya kamata in taka a kan shaida wa duniya irin halin da arewa ke ciki arewa tana arewa na kuka ana sace mu, ana kashe mataye ana kwashe dukiya 'yan sanda ba su ban mu ba barayi ba su ban mu ba dan sanda a cikin kaki yawan mutum dukan ya ya kwace kuɗin shi ya kai shi kuma ya kulle a Najeriya ake yin haka don me yasa duk duniya ba gunda ake yin irin wannan abu ni na yadda da SWAT ni na yadda da sabuwar runduna da aka kafa babu yadda za a yi zama a cikin al'umma babu tsaro amma abin da ya kamata a sa ido bayan da za a yi sunan kaɗan ladi a ce an canja ka koma kuma sunday duka abu ɗaya ne kenan abun da ya kamata yi ba ma rusa sassan ya kamata yi ba kamata a saka musu ido a sako ƙungiyoyi na musamman ƙungiyoyin farar hula a cikinsu. su su dinga saka ido akan irin ayyukan da suke yi a dinga ɗaukar rahoton irin abin da suke gudanarwa a saka hukunci mai ƙarfi akan duk ɗan sandan da ya aikata wani abu wanda bai dace ba ga al'umma ƙasa saboda mu 'yan ƙasa ne mu ne muka zaɓi gwamnatin in babu mu ba wani zaɓe sanatoci suna kwashe arzikin kasa kowa ya sani sanatoci da 'yan majalisa su suke kwashe arzikin kasa cikin arzikin kasa kaso 100 sanatoci suna kwashe kusan kaso 30 ko kaso 40 eh ayyuka na gudanar da gwamnati shine yake cinye kuɗi ba wai kuɗi da aka ware domin ayyukan al'umma ba wata irin kasa muke ciki a Najeriya ne muna da manya mun kai mu duk wani dan arewa daga babba daga basarake ko wanda yake gwamnati ko wanda yake da mulki wanda yake shugabannin kasuwanni da manya-manyan attajirai babu wanda bai san halin da arewa take ciki ba ba ma sai an kai kuka wani wuri ba dukkanin waɗannan da na faɗa sun san halin da arewa ke ciki ya kamata su zama na su ne bakin mu su ne kunnen su zo su kare mu kullum ce mana ake children are the young are the leaders of tomorrow where is tomorrow where is tomorrow ina take yaushe za ta zo ba hanya ba an dau ma hanya ba ma dau hanya ma ta zo ba wace irin kasa muke ciki muna kallo muna karatu a internet muna tafiya kasashen waje muna kallon irin yanda rayuwa take tafiya a sauran kasashen duniya a nan Afirka idan ka je Nijar ka je Senegal da sauran makamantan irin wannan abin zai baka mamaki inda ake gudanar da kula da rayuwar al'umma amma banda a Najeriya me yasa wannan mafita ce shi yasa Nijar jan hankali na anan duk wani kafar yada labarai duk wani gidan rediyo da wani gidan tv da yake arewa shine bakinmu shine kunnenmu shine zai dauki kukan talakan najeriya ya mika a ji shi a wata uwa duniya da haka muke zuwa gidajen rediyo muke kai kukanmu domin su yada kukanmu su faɗa shugaban ƙasa ya ji aiji ya ji gwamna ya ji sanata ya ji kowane wakili dan majalisa shi ma ya ji ga halin da muke ciki kuma wallahi sun matallahi idan ba a dau mataki ba ba kyau